رفع بالعلم أقدارا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيل والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم وكفى أثرهم إلى الدين أما بعد أبوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين دعوك بوتن ذو الحجة hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara dubu biyu da da ashirin shida a wannan masallaci na ɗan fodiyo da ke wannan unguwa ta sunusu cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina fi da li mursali na wa aqibati zalika wannan shine majalisi na ɗari da sha biyu. wanda suke da littafi ainihin wato a hannunsu ana iya duba shafi shida. malam yake cewa al-uslubul khamis ta'azibu, tazib wal hanya ta biyar da mutanen nan suke bi wajen cutar da masu imani Shi ne wato azabtarwa da kuma fitinarwa wanda suke biye da mu yayin da malam ya kawo cewa almabahas sabi'u bincike na bakwai libu fil ada wat tankil wal baqish hanyoyin da suke bi wajen cutarwa da kamawa da daurewa da azabtarwa a ƙarƙashin wannan sai malam ya kawo a cikin abin da zai zo akwai nabzar rasul wal mu'minina jifan Mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da laqabba na banza da masu imani sannan ashabb wa shatmu wato zagi da aibatawa sannan addarbu wal ihana duka da wulakantarwa sannan al-isbatu kamawa a daure sai na biyar shine at-ta'dhib wal azabtarwa da fitinantarwa. a dai kyale ka ne ka ce za ka ba hanyar Allah salim alim babu abin da zai faru da wannan kan shi ne abin da Allah bai yadda bai faru a duniyar nan ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina wanda ana nufin anan shirka da Allah ta fi girma a doron ƙasa sama da kisa wanda wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗe shi a gurare guda biyu a cikin siyaƙi na ainihin wato alƙur'ani a cikin suratul baƙara Allah ya tabbatar da ainihin wato wannan. Ta shi yasa zaka ga daga cikin asasi na samun security a doron ƙasa akwai assasa asasi na tauhidi. Wannan dalilin yasa ku kalli annabi Ibrahim da zai addu'a garin Makka. Allah madaukakin sarki cewa idza qala Ibrahimu rabbi da alhadal balada aminan sai ya ce wa junubuni wa baniya anna abu da la'asna ku fahimci alaƙar bautar Allah shi kadai a dauran ƙasa da security domin yanzu a Najeriya sai a a ɗauko matsafa sai a ce su za su yi maganin ɗan bindiga eh to taya ba sai dai su ƙara da malmala tsaro ba kuma gashi nan kullum aka waye gari aka tashi harkar tsaro ƙara da malmarewa take ma yi magana a kanta amma sai a ƙarshe ba yanzu ba yawa don mu yanzu mun kawo ido mun zira mata ido za mu ci gaba da kallanta muna bugu da ido gwargwadon in ta haɗa ma mu kama masa da gilashi mu ci gaba da kallanta nan kusan shekara ɗaya da rabi zuwa biyu muka ɗauka muna magana a kanta eh yanzu sai dai mu zira mata ido kawai da Allah subhanahu wata yadda Allah ya ga dama yanzu yi da mu mun gama magana ne ko kuwa amma dai akwai alaka in babu alaka annabi Ibrahim ba ce rabbi da alhazal balada aminan ba sannan ya ce wa junubuni wa baniya anna abul asna sannan Allah ka nisanta ni da ƴaƴana kasu bauta mu wani Allah gumaka sai ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nasi faman tabi a ni fa’in na homin ni wa man a sani fa’in na taga kowai sannan ya dawo ya addu’a. Ko? Rabbana inni askantu min zuriyati bi warin gai da sizar in inda bai ta kalma harram da rabbana bi kima salata. Rabbana fa ja ala abidatan min an-nas ta'awi ilayhi wa rizqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Azwa qashi. Da shi sa kaga a waccan ayar ma da ya ce fa ayyul fariqaina ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun sai ce allazina amanu walan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wannan yana daga cikin sirrin da yasa Allah subhanahu wataala ya zaunar da kasar Saudiya lafiya ta harkar tsaro wallahi akwai wannan asasin na tauhidi ila ko ba komai in kana zauna a Saudiya cikin abin da gwamnati ta yi maka tsare aqidarka daga fadawa rudani ta fuskar ta rushe a tauhidance wannan shi ne zaton farko da aka yi maka da abin da yake wasila ce da za kai mutane zuwa ga shirka da Allah karara to a gwamnatance gwamnati ba ta yi da wannan ba don ta fahimci wannan da kuma nan kuma shugabanninku eh za a je a ɗauko wannan maɓallaci ne sai kuma ku ɗauko maɓallacin da ya fi shi ku ce za ku yaƙi maɓallaci da maɓallaci Allah ne ya faɗa ga shi ce wal su. shirka da Allah ya fi matsala sama da kisa ba to wa'annan suna kashe mutane sai kuka ɗauko mushrikai sai kuka ce ku je su yaƙi masu kisa ya za a yi a siyakin ayoyi guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ainihin wato wannan cewa a shaddu mai min al fitina shirka da Allah subhanahu wata'ala ta fi girma a doron ƙasa sama da ainihin wato kisa in ji Allah subhanahu ainihin wato wata'ala to da haka zamu ga cewa ayoyi guda biyu Allah maɗaukakin sarki wannan magana wanda farko sai da ya fara faɗa cewa ƙatilu fi yi ƙatilu na ku tashi ku yaƙi saboda addinin Allah ya ɗaga amma kowa za ku yaƙa a'a wa'anda suka yaƙe ku amma wajen yaƙin Allah sai ce wala ta'atar ko za ku yi yaƙi dan addinin Allah ya daga Allah ce kada ku wuce gona da iri, ku duba fa ku gani an yaƙe ka saboda addini za ka tashi karama amma a wajen ramuwar sai da Allah ya sa ƙaidi ce wala ta'atar ku wuce gona da iri saboda inna Allah la yuhibbul mu'tadi ko da da sunan ɗaga addinin Allah ne za ka yaƙi ka wuce gona da iri Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda ba. yanzu mun san ayi wa gawa musula bayan ɗan adam ya mutu a daddatse ta a cire mata wasu gaɓoɓi haramun ne ko yanzu baka isa ka hana shi a ƙasan nan ba wannan gawa ko da ba ta musulmi ba ne a kashe shi a yi masa wannan musulan haramun to yadda za ka ɗauko ga wasu mutane a yi musu haka ka ce haram ne wani sai ce goyon bayan ɓanna ka ce shi bai kallon kai kana magana ne kana wakiltar Allah da annabi sun ce babu kyau yanzu nan sai ɗauko wani shirin sai ya makala maka sai ce goyon bayan ɓanna kake yi shi ka kake cewa babu kyau kada yi sai Allah ya ce wa kutuluhu ku yaƙe su haisu duk inda kuka same su wa akhrijuhum min da akhrajukum ku fitar da su ta inda ko suka fitar da ku sai yake wal fitnatu ashaddu min al qatl wanda fitina shirka da Allah ta fi matsala a doron ƙasa sama da samo da kisa sai yake wala tuqatiluhum kakku yaqe su inda al-masjid al-haram a wajen ɗakin Allah mai alfarma hatta yuqatilukum fihi sai sun yaƙe ku a ciki Allah yace fa in qataluukum faqatuluhum in suka yi amfani da wannan daman cewa ɗakin Allah ne mai alfarma suka yaƙe ku Allah ya ce ku yaƙe su ka jaza'ul kafiri wannan shi ne sakamakon arni in ji Allah sai ya ce fa’inin ta hau amma in suka bari fa’in inna Allah ghafurur rahi sai ya ce wa qatiluhum hatta lata kuna fitnatan fitnatun wa yakuna kuna dinu lillahi fa’inin ta hau fala’udwa na illa ala ku yaƙe su har sai ya zamanto ba wata fitina cikin addini shine shirka da Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa'in fa'inin tahau fala udwana illa ala zalimin daga nan ne yace ash-shahrul haram bi shahril haram wal hurumatu qisas faman itada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma tada alaykum kaga ko ramawa zaka yi zaka rama ne gurgurdan yadda aka yi aka yi maka wa qala fi mawdi'in akhar Allah ya ƙara faɗa wani gurin cewa fitnatu akbar min al-qatl wato fitina ta fi girma a wajen Allah subhanahu wata'ala sama dawa sama da ainihin wato kisa inda Allah madaukakin sarki wanda ita ma wannan za mu ga cewa dalili daga cikin dalilai ne Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ainihin wato faɗe ta. Ɗaya daga cikin sahabban mandan Allah sallallahu Alaihi wasallama, Allah ya aike su cewa bayan ya baro garin makka da zaluncin da aka mai Allah ya ba da izinin kyau uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulm yayi izini ga waɗanda aka yake su su tashi sarama saboda me wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah yana da iko ya taimake su annabi bayan ya hijira ya taho madina lokacin da ya tura waɗannan sahabban da za su je su tare ayarin kasuwancin mutanen makka su karɓo dukiyarsu to sai ya zama nuto, sanda suka fita ƙarshe-ƙarshen wata ne su kuma sahabban nan ko da suka je sun cimma wancan ayarin na mutanen makka farkon watanni masu alfarma ya shiga watannin da ko a jahiliya ba a yaƙi to daga nan wa'annan sahabban sai suka yi istihadi shin nan mutanen da muka tarar yanzu gashi wata mai alfarma ya shiga mu dawo ne ko mu kyale su wasu suka ce ai mu manzon Allah bai ce mana mu dawo ba kuma ya san za mu iya cin musu lokacin da wata mai alfarma ya shiga daga nan suka yi istihadin su suka afkawa mutanen nan suka kashe na kashewa suka kori na kora suka gargado wannan ayari na dukiyar da shawa suka taho da ita suka taho madina da ita to da aka samu wannan abin da mun san cewa Allah da yace inna iddatu shuhuri inda Allah na ashara shahrin fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun huru mun san muna da watanni guda hudu masu alfarma uku a jeri muna da zulqada da zulhajj da al-muharram sannan sai kuma rajab to ɗaya daga cikin waɗancan watannin ko da sahabban suka riga suka cin mu'incin an riga an shiga watanni masu alfarman da ko a jahiliya ba a yaƙi to suka koro wannan duke suka taho da ita madina bayan sun kashe na kashewa to sai abu ya zo ya zama matsala me matsalar da ya zama sai aka zo ana ta yaɗa cewa ai manzon Allah ya faɗi cewa addinin da ya zo da shi yana da alaƙa da addinin annabi Ibrahim kuma addinin annabi Ibrahim ba a yin yaƙi ko a watanni masu alfarma to me ya faru zai sa manzan Allah ya zo ya kai wa mutane farmaki cikin watanni masu alfarma wannan ya nuna cewa manzon Allah abin da yake faɗa ba gaskiya ne ƙarya ne to sai abin ya zama shubha sai aka zo ana ta tambaya har aka kai matakin da Allah sai ya ce ka yasalunaka shahar al harami qitalun fihi suna tambayar ka dangane da hukuncin wata mai alfarma mai hukuncin yin yaƙi a ciki Allah ta'ala sai ce kulka ce musu italin fihi Kabiru har yanzu yin yaƙi a cikin wata mai alfarma babban lamari ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma an ji ku da kuke ganin sun kai farmaki cikin wata mai alfarma sun kashe mutane sun koro dukiyarsu bisa ga asasan da su aka farawa Allah ya ce salama. Allah ya ce to muƙaddara abinda suka yi na ƙulƙitalin fihi kabirun yin yaƙi a ciki babban lamari ne to ku kuma bari a zo a lissafa abubuwan da kuka yi na farko wasaddun an sabilillahi kange mutane da kuka yi daga ɗakin Allah mai alfarma humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami su ne waɗanda suka hana ku ku isa ɗakin Allah mai alfarma wa kufurin bihi sannan da ce ma Allah subhanahu ta’ala da kuka yi kaga abu na biyu manzon Allah a haife shi a garin Makka ya taso yana da dangi da ƴan uwa da komai Ya zo zai shiga garin a hana shi shiga na biyu sannan ga ce ma Allah subhanahu ta’ala sannan wal masjidil harami hana mutane shiga ɗakin Allah mai alfarma uku wa ikradu ahadihi minhu akbaru inda Allah kaga in an lissafa suna tuhumar bangaren sahabban nan da abu daya amma su kuma Allah ya ce ga abu guda hudu wa saddun an sabilillahi daya wa kufurin bihi bi wal masjidil harami uku wa ikradu ahadihi minhu akbaru inda Allah hudu sannan wal fitnatu akbaru min al qatl Da shirka da Allah da kuke yi Allah sai ce wannan shirkar da Allah da ku kuke yi a garin Makka ta fi girma a gurin Allah sama da kisa yana ba ta an to magana ce da take da girma amma yau bokaye a ƙasar nan da 'yan tsubu sai a ɗauko su saboda ita fitinar kisa fitina ce ta duniya saboda mutane sun fi girmama fitinar duniya sama da fitina ta addini wani magabaci yana cewa ya yi rashin ɗan uwa ba zai iya lissafa adadin mutanen da suka zo suka mai ta'aziyya ba saboda ya rasa ɗan uwa amma yanzu don kayi rashin sallah a jam'i waye zai ma ta'aziyya eh kana musulmi ka daina sallah tana kubuce ma wannan musiba ce a addini ko musiba ba ce addini kana da ɗan uwa ya rasu wannan musiba ce a duniya kuma musiba ba ce a duniya amma wacce mutane suka fi girmama idan musibar rashin ɗan uwa ta same ka ita ta fi girma ko wata musiba a addini ta same ka wacce ta fi girma kaga ba za ka haɗa eh irin waɗannan wasu alfasu ne muka yi a baya wasu suka ɗauki alfasun suka jujjuya su suka ba su muguwar ma'ana in dai Allah ne ke ba da tsaro ba dabarar mutane ba ni kuma sai na ga yadda za a Najeriya duk wanda yake da wata dabara ko wani abu da zai yi ma ga yadda za a yi tsaron ya samu a ita na yanzu ba duk matakan ga sunan ana ɗauka ba dala da ake ɗaukan matakan har yanzu al'amuran sauƙi suke ko ƙara lalacewa su eh da wanda suke munna amerika ta shigo ai amerika kwararri ce tana da kayan yaƙi tana da jirage tana da waye tana da waye daga sanda aka ce amerika ta shigo zuwa yanzu lala matsalar mu ta fuskar tsaro sauki ce ko ƙara lalacewa ta yi eh wannan da ake ganin cewa ai inda shi ministan tsaro ne janar ne na so da wa'ancan wa'anda aka ba ministan tsaro ai ko waɗansu kawun ba wanda ya taɓa yi a cikinsu in an ba wanda yake kwararre ne a fuskar tsaro da a samu sauki da aka ba shi tsaron daga lokacin da ya zo zuwa da ku faɗa mai ya canza me canza ba wanda ya canza to ina da magana akan wannan amma sai ƙarshe zan ɗan kai tokara tukunna sannan tsallaki ni gaba nan gurin shekara ɗaya da rabi zuwa biyu muka ɗauka muna yadda kaga Profesa Usman ya faɗa ya ce shi ya taka ya ji ya ga abin da babu wani janar ɗin soja da ya gani wallahi haka ne muwa mun taka ka bar ganin cewa kai jami'in tsaro ne mun je inda wallahi ba wanda ke izuwa zuwa mu kaɗai ke izuwa sai ga wani ɗan iskan gari yana zaune bai san komai ba kai da ka je ka ga fitina da idan ka tana tafiya ka dawo kana magana yana magana to ina za a samu gyara eh to in dai annabawa a mustawa farko ta imani sun fahimci akwai alaƙa tsakanin security da tauhidi eh wannan yasa ga annabi Ibrahim da ya addu'a ce, rabbi da hadal balada aminan yace wajnubni nan kuma ku zo ku ɗauko matsiyata mushrikai eh matsafa ku tasa su gaba ku ce wai su kuke jira su kawo muku sukuriki ai na rantse maka da Allah duk lokacin da aka waye gari aka tashi har ka tsaro ban da rikice muku ba abin da za ta kare eh kullun aka waye gari kuma abin da zai faru kona kuma duk wanda za a ga min duni fati duni jami'an ne thumma la tunziru kamar yadda wancan annabin yace inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiha Mun yanzu magana tsaro mun gama magana a kanta mun mun wuce wannan wajen yanzu yawwa mun wuce wai mai za a yi yara wannan fagen mun riga mun wuce eh inda ba ga janar na soja da ba hannu ritaya ga matarsa yanzu wanda yake kan harkar tsaro minista ne amma yana kallon janar ɗan uwan shi na soja a hannu amma bai iya karɓo shi saboda musifar ba ku kuke ta ba sannan muke ci abu wasu hanyoyi don al'ummar nan ta samu sauƙi wani 'dan iska matsayaci yana zaune yana gida sai ce a tafo ya rantse da Allah bai yadda ba yanzu ba an tawaye gari ba an ci wani shugaban ƙungiya a jihar Kebbi cikin waɗanda mutanen nan suka ɗauka ya mutu ana faɗa muku musiba ta taso wa ƙasa duk abin da kake tunani matsalar ta fi ƙarfin tunaninka amma kan mutum yana zaune bai san me ke faruwa ba shi ke cikin matsala ba sai ce a tafau Allah ya kashe shi shi ba haka ra'ayi ba shi kaza shi kaza shi kaza mu mun gama magana sanda za mu yi magana mun mun wuce nan yanzu sai dai a jira kawai kan da Allah ya ga dama yi maganin sai yi maganin ta yawa wanda kuma Allah ya yi za ta ci ni addu'a Allah ya ji kansa a cikin ta yasa na ce yana da magana sai ƙarshe abu eh to wannan kenan to sai kuma ku dawo ku kalli alakar mutanen ƙasar nan da tauhidi tun daga kan shugabannin da ƴan ƙasa mai alaƙar su da tauhidi da security eh? saboda an rude sai ku ji ku ɗibo matsafa mushrikai sai ku tasa su gaba ai wani yana da maganin bindiga wani yana da maganin kaza su za a tasa gaba wasu za su kawo muku tsaro ba ka ake ciki ba eh da shi yasa in waɗancan lalatattu ne waɗanda kuka ɗibo in sun fi su lalacewa sanda duk aka haɗa ka gwabza Allah sai zan yi taimakon shi lalatacce da lalatacce an haɗu sai Allah ya duba ya ga waye fi dama dama a cikin su sai ɗora kan wani kan wani aka ba shi tafiya ba eh Allah ya kiyaye qala abu hayyan rahimahullahu yace al fitnatu al kufr wa shirku kaga fitina shine kafirci da shirka da Allah awat ta'zibu ko azabtarwa alhasil lil mu'minin wanda ya tabbata ga mu'mini liyarzi'u an al dan su dawo su bar addinin musulunci fa hiya akbar jurman min al to wannan yafi girman mujrimanci sama da kisa wal ma'ana ma'ana inda jamhurul mufassirina أن الفتنة التي تفتتن تفتتن المسلمين عن دينهم fitinar da za ta jarrabi musulmi akan addinin su hatta ya haliku har sai sun halaka to ashaddu kiraman ya fi girma wajen wato manya-manyan laifuffuka min qatlihim iyyakum fil masjidil haram akan kisan da kuka yi akan masallaci mai alfarma wastasara rahimahullah wannan ya zo cikin al-bahrul a mujalladi na biyu shafi na 158 باكتسار من يسوان الجامع والبيان جزء نبي شافي نتريد تسعين دبقوي وزاد المئات جزء نأكو شافي تريد ستين دتارا واستظهر رحمه الله هذا المعنى في قوله تعالى إن الذين فتن المؤمنين واتو يا ƙara fito da bayani fi Allah ya masa rahama shi abul hayyan a cikin albaharul 8 shafi cewa innal ladina fatana almu'minina wal mu'minati wayanda suka fitini mu'minai maza da mu'minai mata fa qala sai yace wa dhahiru anna alladhina fatanu am wato abinda ake la'akari da shi wayanda suka fitini mu'minai maza da mata ya ga mai fi kulli man talal mu'minina wal mu'minati bi azibin aw adab a cikin duk wanda suka jarrabe mumine maza da mumine mata wajen ainihin wato cutar da su wanda mun san ɗaya daga cikin dalilan ma da yasa Allah madaukakin sarki ya ba da labarin a Makka kenan al-Imam da wasu malamai sun kawo hadisin gulam ɗaya daga cikin dalilan da yasa annabi yake ba da labarin waɗanda ake azabtarwa a garin Makka da irin azabtarwar da aka yi musu to har sai da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi cikin labarin da ya bayar a garin Makka su ya bada labarin abin da ya shafi ashabul Ukudud. wanda ashabul Ukudud da Allah maɗaukakin sarki zai ba da labarin su sai da ya rantsuwa ta kunnata was sama'i buruji na rantsi da sama wacce take da taurarin da ake lissafin shekara da su sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa wal yawmil manqud ya rantsuwa da wurin da aka yi alƙawarin zuwan shi saboda me yasa Allah ya rantsuwa da sama sannan ya rantsuwa da wuni wanda aka yi alƙawarin cewa su ya zo saboda da babu alƙiyama da an cuci mutane liyajziyal ladina asa'u bima amilu tana nan wa yajzi alladhina hasanu bil husna tana nan ƙariya da munafunci da ke cikin ƙasar nan da yaudara ya wuce biyar da kake tunani musamman a harkar tsaro da cin amana wasu sun riga sun mayar da ita ita ce kasuwancin da suke yin gidaje da motoci da ita kisa har abada hatta da yawa daga cikin shugabannin na faɗa a munasabobi da yawa na ce na rantsi da Allah sai an kai nan gaba duk wani abu da kuka sani na more rayuwa an daina wa mutane shi an koma duk wanda zai yi kamfen da matsalar tsaro zai kamfen kuma an kama hanya yanzu galibin wayanda suke kai yanzu a mukaman kujeru a zaben da ya gabata a baya da suka zo daga wacce matsala suka yi kamfen suka ci zaɓe matsalar tsaro yanzu ɗin ma yanzu da yawa daga cikin waɗanda za su zo wasu da matsalar tsaron da ita za su yi kamfen su sake cinwa su sake cin zaɓe to abin da ya riga ya koma ya zama kasuwanci sana'a haka yaushe kuke tunanin zai ƙare in ba lokacin da Allah ya ga dama abu ya ƙare ba eh to shine sannan Allah ya rantsuwa wa shahidin wa mashhur da wanda zai yi shaida da wanda za a ba da shaidar a kansa sannan yace qutila ashabul ukhdud wayannan ma'abuta rija Allah ce an tsine musu annari wuta zatil waqud ma'abuciyar ruwa ku haƙa rijiya ku kawo wuta ku kunna a cikin rijiyar ta kama bal bal bal bal bal sannan irhum alaiha qud sannan ku dawo gefe ku zauna kuma wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud sana'u sai ci wahum alam wa ma naqamu minhum Allah ya ce ba komai sa saka musu wannan azabar ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai ya ce allazi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in Da to shine har Allah ya ce cewa innal ladina fatala al-mu'minina wanda suka azabtar da mu'mine maza da mu'mine mata ta hanyar a kunna wuta a cikin rijiya saboda kayi imani da Allah kaɗai a ce ba ka da kowane irin zaɓi sai dai ka taho ka faɗa wuta kana kallo su kuma suna kallo sun koma gefe sun samu gefe sun zauna suna dariya kana ci da wuta wanda a wannan ne manzan Allah ya ba da labarin cewa akwai mutane guda shida a duniya suna jariri ne suka yi magana har da ɗan da waƙi a ta a wannan wajen lokacin da mamarsa ta taho uwa tana ganin ga ɗa jariri a bayanta ta yaya za a yi ga wuta balbalbal an kunna kuma a cikin rami a ce ta shiga da yaron da ke bayanta a ƙarin yana wuri ta je ta dawo ta je ta dawo tana tunanin yadda za ta iya shiga wuta da yaron nan a hannunta yaron yana tsumman zanin goyo yana bayan ce ce mata ya ummi isbiri fa ke ala don ce mata ya haƙuri ya shiga wuta kawai akan gaskiya fi da shi yasa kaga Allah da ya zai fara magana abinda aka ce da ya rantsuwa ta kunna kuma ya faɗa maka waye shi alladhi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid sannan yace maka innal ladina fatana al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu al hari wannan sai yace wa yu'ayyidu zalika abinda zai karfafa wannan inna hadhihi al aya nazalat tasaku wal mu'minuna yu'addabuna Muminai ana musu azaba wa nuna ana fitilar su fi makkata a makka ala aidi mujrimi quraish akan hannun mujriman qurayshawa fa kanat alaihim kalma'il barid sai zamanto fitinar akan su sai zamanto kamar ruwa ne mai sanyi lizzama'ana ga wanda yake tsananin jin ishi fil hajirata a lokacin garjin rana wa hiya alal mushrikina ita kuma ga mushrikai ka siyatan a kamar bulala ce wacce take ratsa baya wannan yace unzur ka duba al-baqa'i nazmud durar a shafi na 376 mujalladi na takwas wa idza kana Allah azza wa jalla qad akrama rusulahu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzanninsa fil jumlati adun quli min an tanalahum aydil mujrimina bit ta'zib wat tankid akan hannun mujirman nan ta samu annabawar. a ce a kama wani annabi a ɗaure shi ana masa azaba fa inna atba'ahum min almu'minin qad nalahum to lalle mabiyansu kan masu imani sun sun samu min zalika daga cikin wannan ma la yutiquhu hadr abinda dutse ba zai iya dauka ba mana abinda malam yake so ya ce maka su annabawa suna iya samun jarabawa a kashe su amma a ce a kama wani annabi a ɗaure shi ana mai azaba ko a tashi a ƙasa har ya mutu Allah bai yadda a yi ma'annaba irin wannan tozartin ba amma su muminai waɗanda ba annaba ba to su kuma sun haɗu da irin wannan jarabawar ta hanyar a azabtar da su a ja mutum a ƙasa a mai bala'in da za a mai malaye tikun hajaru abinda dutse ma ba zai iya ɗauka ba fadlan an bashirin ballantana a ce ɗan adam aka yi wannan dutse sai ya ce wa qad sabaqa ya gabata nan kusa hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace sabaqa taqriduhu kadiba shafi ko man أول islamahu, farkon ومن suka إسلامه bayyana musulunci su بين mutum bakwai ne ila قوله har zuwa zancensa ya ce fa amma rasulullahi fa mana ahullahu amma manzan Allah Allah ya ba shi kariya bi ammihi abi talib da amminsa abi talib wa amma abubakar amma sai na abubakar fa mana ahullahu bi qaumihi Allah ya ba shi kariya da mutanansa wa amma sa'iruhum amma raguwar mu'minai fa aqadahum al-mushrikuuna mushrikai aka suke kama su fa albasuhum adra al-hadid a sanya wa mutum wato kaya na ainihin wato bakin ƙarfi wasu haruhu shamsu a ka a saka cikin rana fama minhum insanun illa ta watahum alama a aradu ba wani mutum da ake so a cutar da shi face an zo masa yadda ake son a cutar da shi haka ake zuwa masa illa bilalun face bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillahi tare da cutarwa ransa ta masa sauki a gurin Allah wahana ala qaumihi ya wulaƙanta fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ya ya ya ya aba abbas akana almushrikin yabluguna shin mushrikai sun kasance suna kaiwa min almuslimin fil azabi irin azabar da suke wa musulmai ma yu'daruna bihi wa yaji'unahu akan ji masa ciwo waya shi hu akan bashi cikin kishirwa? Hata ma ya kaduru an yi sauye akan wa mutum dukan da in aka sake wani bai iya zauna ma saboda bala'i min shiddati dhurri alladhi bihi saboda tsananin cutarwa da aka a kama ka addake ka aka iya cewa ababen bauta ne wanda ba Allah ba fai yaqulu na sai wa hatta innal ju'la ta har sai da ta kai abinda ake ce masa buzuzu. mun san buzuzu yi. la rubihim yakan wuce ta wajen su fa sai ce a hadha al ilahuka min duni umayya bin khalaf bin wahab bin huzafa min bin jumahin yukhrijuhu yakan fitar da shi idan hamiyatu zahira, idan rana ta yi rafi ko ai mun sha faɗa mun ce ranar makka ba daidai take da ranar ƙasa kowa daga lokacin da samu wani kwari daga cikin kwarurukan maka sun ya amuru suka rarraka azima ala sadari bayan an ajiye shi wani kwari sannan a ji a ɗauko wani ƙaton dutse sannan a ɗora a ƙirjinsa sun mai ƙuri sannan sai ce la wallahi la ta zalo haka za hatta ta mota a wata furar da muhammadu haka za mu bakka kamar a ce bayan azar ta san lokacin ne rana ta da bala'in da ta zo a samu wani rana a kwantar da kai sana da ko kuma dutse mai zafi a ɗaura kan ƙirjinka sannan a ce an rantse da Allah yadda muka ɗaura maka dutsen nan haka namu kyale ka zaɓi biyu hatta ta mota au takfura bi muhammadin wa ta'budu lata wal uzza ko ka mutu haka ko ka yi mai ka kafar cewa manzan Allah sannan ka dawo ka bauta wa da uzza fa yaqulu shi kuma mutum yana faɗa wa fi a hadun ahadun ahad yana cikin wannan bala'in yana faɗar ahadun ahad mai mutane suka gani yanzu zagi ne fa ake akwai man ga mutum ya kasa daure ba to zagin me zai ma eh wannan ya zo cikin ibn hisham asiratun nabawiyya juz'i na 1 shafi 317 318 ibn hajar al-isaba juz'i na ɗaya, shafi 156 da tara sai ya ce wa minhum zubair bin al-awwam radiyallahu anhu hawari rasulullahi akwai zubair bin al-awwam eh nan ba na biyu gashi nan manzon Allah ya faɗa ta inna li kulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da ɗan kundin bala ɗan gane kashe ni akan addini su ne hawari eh, wa idha awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون وهوار الزبير أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل الطليعة جزئين أكشافنا دبودا دا أربعين دشيد مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الطلعة والزبير جزئين بقوي شافي تريد أشرين دا بقوي رقم أربعين دا عينهم وتوتقص تو شسا أكي شيوا كون النبي yana da ɗan ƙundin bala ga na ƙashe na akan addini amma na annabi shine Zubair bin la'awa don shi shine wanda ya fara fallin takobi akan addini dan shi Abdullahi yana faɗa karkashin alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh wanda suka karɓa kiran Allah da manzon Allah bayan abin da ya same su na bala'i da tsanani ya ce muna ƙanana idan babanmu ya dawo daga yaƙi inda aka sari mutum inda da abinda suke amfani da shi a matsayin bandeji ko wani abu ku shi ne in an sare ka sai a ƙona kaba sai a zo a sa garinta inda aka zuba maka shine garin magani ya ce to haka na ce zuwa in samu babana zubairu bin al'awam ina sassuka ɗan yatsa na yana tsin nitsewa a jikinsa inda aka sassare shi an sa garin coka na kaba a gurin gurin ya warke haka haka nake zuzzar ɗan yatsuna suna nutsewa eh? sai yake cewa a ah, wabin ammatihi faƙar aka rada abu na ayin filhil ya ce an abi aswad ƙada yake cewa asalama zubairu bin al'awama radiyallahu anhu zubair ibn al-awwam ya musulunta hubul umm samanin yana ɗan shekara takwas wa hajara wa hubul umm samanin ashara sana ya yi hijira ɗan shekara sha takwas wa kana amma zubair yu'alliqu Zubairu fi hasil wato ammin zubair yakan rataya shi a jikin abin da ya shafi hasir tabarma wa yadkhilu alaihi bin nar sai a kun a cinna wa tabarma wuta wa huwa yaqulu yana cewa irji ila al ka bar addinin musulunci bai kulu zubairu sai zubar ya ce la a kuru abadan har abada ba zan bar addinin musulunci ba wannan cikin alhiriya tu juz'i na ɗaya shafi na tamanin da tara wanzur ya ce al'isaba juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da nawa da shida aka rada ibn abdulbar an sha'abi rahimahumullah anna umar bin khattab radiyallahu anhu sa'ala kabbab ya tambaye kabbab amma laƙiya min al-mushrikina akan abin da ya haɗu da shi wajen mushrikai فقال سيتي يا أمير المؤمن انظر إلى ظهري سيتي كل بايانا فنظر عمر يدوب بايان خباب بن الأرى فقال سيتي ما رأيتك اليوم وكاليوم ban taɓa ganin abin da na gani ba kamar yau ɗin nan ma'ana irin ko da ya duba bayan sababu an riga an gama damejin bayan faƙala kababu sai ababu ya ce laƙar uƙidat li naru ya ce ta wannan bayan da kake gani nawa wallahi ban san ko nawa ba za a ɗauko abu a kunna wuta a bayana mai laifin kababu sai kawai ya musulunta sannan wasu da ashirin da hudu walamma raja'a ali radiyallahu anhu min sifil yayin da sai na ali ya dawo daga yakin sifilu marra alaƙar da khabbab ya wuce ta kabarin khabbab faƙalar sai ce rahim Allah kabbaba Allah ya ji kan kabbaba ya ce aslama ragiba juz'i na hudu shafi na hamsin da shida faƙalar balaga bin jihar wahala ya kai wa kabbabu wata rana radiyallahu anhu an ja a yashku ila rasulullahi wa yastansuruhu alal mushrikina wannan tun a makka wata rana bala'i bala'i ya zai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fi sahihaini faƙa'a da sai manzan Allah ya minki ya zauna da yana ta shi ƙeɗe wa huwa mu'ammar biloji fuskar manzan Allah sai ta canza sai ke ja da sai manzan Allah ya ce musu laƙar kana min ƙabliku wallahi waɗanda suke gaban la yamshaqu min mishaq al-hadidi ma duna idamihi min lahamihi aw asali yace cikin al'ummar da suka gabace ku wani akan zo da kum ne. haka za a sa zarto ana gigara mai kirkirkirkirkirkirkir wala ba za a cire zartan ba sai an ga rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi nan amma manzo Allah ya ce ma ya ho zalika addini wannan bai sa mutum ya bar addini sai ya ce wallahi sahabi zai ce annabi ba Ba ma wai ya roƙi Allah ma azabar da ake musu a dina su samu sauƙinta wa mimman uzdiba fi sabilillahi adan al yasir wa hum yasir al ansi halifa al in an ce halif wanda kuma ammar da ƴaƴansu ammar radiyallahu anhu kun san irin azabar da aka yi wa ammar har sai da aka tilasta shi cewa sai ya zage manzon Allah aka radahu أكرد الطبراني an عن أثمان رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله يقول لي لأبي أمار Allah yana faɗa ga أبي أمار وأم أمار alƙawarinku shi ne wa shi aljanna to shi malam malin sai ya ce walau zahabtu astaqfi akbara da zan taho ina tattaro maka dukkan lasai ce la talabin alhadithu wallahi da zancen zai yi tsawon? yanzu wannan yana buƙatar a tattara a yi maka littafi ne mai zaman kansa ya ce walakin fi ma zakartuhu kifaya cikin abin da naka ambatan maka yanzu akwai iswa insha allahu to fa in lam yaji hada al-uslub laja'u in wannan hanyar ba sai ba sai su sake sai su sake haka yake yanzu ku kalli maganan kinnafin din da ake tafi yanzu wannan da ya faru na oyon nan ai kuna kallo kun ga cewa abinda muke ta faɗa ma mutane shekara ɗaya da rabi a nan zuwa biyu abin ya fara ɗaukar wani da dabashin Tsohon kai kana maganan wai wata al'umma ne a nan wata ƙabila wacce ta farar da wannan abin ko mu mu'uzaminsu to akwai waɗanda su kuma ne sun shigo wannan rigar ba su bane ne target ɗinsu target ɗinsu shine addinin yana ta bayyana wannan kinnafin din da aka yi a uru wata kabila ce ta yi shi kuma in ba wani abu ake nufi da al'ummar musulmi ba me ya kawo a ce da yanzu ai waɗanda suke foma din da aka ce hukumar 'yan sanda ta kama ai duk cikinsu babu wani mutum ɗan nan yankin ko akwai me ya kawo a ce ah, sai an ba da biliyan kada to an fahimta yi to me kawo maganan a ce kaza sai an ba da biliyan kaza kuma a tura akawun ɗin wata ƙasa to me kawo maganan cewa wai daga cikin kwandishin ɗin a kai musu hilus kaza a ba maganan shi, hilus eh sannan me ya kawo maganan cewa wai wanda suka yi kidnapping din nan sun ce wai wai sai an yi implementing din shari'ar musulunci a jiha kaza me kawo maganan wannan wanda fa suka dai suka kinnafin fa sun ce wai to sai an implementing din shari'ar musulunci a jihawa wanda cikin matan da suke hannu wacce aka nuna yau inda ta yi bayanin cewa ita tana hannu wannan bayanin cewa sai an yi implementing ɗin shari'a kaza da aka yi da yawon su ƙarya ne ba su suke bayanan ba ba su da alaƙa da shi in kun gane da ku da addinin ku ake yatsa kun gane in ba ku gane ba a ci gaba da tafiya haka dama Allah ce mane wala na yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum wala ba za su daina yaƙa ku ba matukar suna da dama manufar ita ce sai sun ga kun rabu da addinin musulunci to za a zo muku ta sama da ƙasa za a zo ta dama da wa da hagu haka za a yi ta yi ba zan buɗa ba dama haka na faɗa maganar tsaro ko ba ruwan mai ka kowa alaikum an fusa kuma zaki ce yawwa kowa ya ta kansa abinda za mu iya yi a baya sanda muke da dama mun yi masu surutu da 'yan fashe-fashen baki da 'yan wata tsiya yanzu da duk wanda ya san wani abu yanzu ya fito ya yi mu ne mun tsaya iya nan yau sau da maganan ni in sake zuwa daji da sunan wani alkawari a wannan wanda suka baya muka yi suka ce munafukai ne goyon ba na muke to mun bari inda wani da wanda ya fi abin da maka yi a baya sai tashi wadaka ni ban kara zuwa da ina. ko da muka tashi muna aikin nan ba ko albashi ba mu da shi ba ka san albashi na rantse da girman Allah ko albashi ba ba mu aikin amma ka wani iska yana zaune yana kallon kamar wai gurin Allah kake ba wani magani yake wata duniya kake samu da an kuma da shegen da ya taba ba mu kuɗi ko yake ba mu kuɗi akan harkar ayakan social media na ke faɗa sai fito ya faɗi duk wanda muka yi aikin tare da su a matsayin kwamiti na rantsi da Allah daga sanda aka fara aikin zuwa da ko mota ba wanda ya dan ka gane kawai san al'ummar da santa da alheri muna ganin tana cikin bala'in da ba wata hanya da za mu bi mu iya rage mata bannan ya sa muka tashi mukin aikin shine dalilin da ya sa muka tashi muna ID card wannan ko wata takarda a gwamnatance da za a ce an yadda ga shi kuyi wannan aikin babu haka muke muka tashi muka yi sakirfan don muna neman amma haka ba mutanen yankin nan ke sa na ga wani da ya fasata ya ce billahi lazi la ilaha illahuwa yankin nan namu da inda za a turo annabi yanzu to sai ya sha wahalar da annabi Musa bai sha ba cikin bani Isra'ila Ka ga al'umman nan cikin bala'i ka tashi kana kokarin rage mata bala'i ita kuma tana faɗa da kai ba ta gane kana da rana ko sai ka bar duniya ko sai ba ka gudu sannan suke gane cewa kana da wa kana da amfani haka fa ake aikin hajjin nan da zan tafi a iya na haɗu da wani jami'in tsaro yana kan aiki ni ya ɗauko hoton ɗan uwansa ya turo min da namban waya da komai yana roƙona don Allah ga ɗan uwansa a hannu inda yadda zan in taimaka don Allah a karɓo shi to kai in ba ɗan mahaukaciya bane kai kai wani jaki ne dabba ga jami'in tsaron da yana kan aiki an kama ɗan uwan shi bai iya karɓo shi ba kuma kake cewa sai ta wannan hanyar rigiman ne yana roƙo don Allah inda hanyar da za a bi a taimaka a kai ɗan uwan shi kai kana zauna? shi ba jami'in tsaro ne fa an kama ɗan uwan shi ya kasa karɓuwa yana roƙo dan Allah inda yadda za a bi a bi to kai in ba dabba bane yaushe zaka ce kana jiran wai sai ta wannan hanyar ne za a magance matsalar ne. to mun dela yawa duk wanda yake da wata hanya da ta fita mu da Allah ya gwada mu mun tsaya shi nan kuma ka a sake kama mu wani dan kwaya bugo mu ya ci ya za ni ma yanzu ban san yadda za a yi ba yawa alaikum ku yanzu ake ciki yawa munafincin da ke cikin harkar nan da ƙaryar da ke ciki da ha'incin da ke ciki ya wuce duk yadda mutane suke tunani ba kowace magana za mu faɗi ta gurin karatu an ba kama ta ba eh Allah sai sarki za mu dace wa ko ku ce wai bari ku yi kwamiti ku zo gida ku sami ne an kama muku yan uwa ya za a yi wallahi ni ma inda ban san yadda zan yi ba kuma daji dai da ma'anar daji in sake zuwa in je in ɗauko wani alkawari tsakaninsu da wasu mutane ba zan sake yi ba na gama mai dalili na mai dalili na wannan saboda ko kafin in tafi sai da wasu daga cikin jami'an tsaro suka zo har gida suka sami suna ban amma ba a yadda credit din naku ne wani wanda yana zaune bai san yadda kuka aikin ba a tara mai yan jaridu ya zo shi yana ƙarya a gaban ka kai ka san ƙarya yake shi ma ya san ƙarya yake yi amma shi zai ɗauki credit ɗin su suka yi aikin ta ka sake kama mai ɗan uwa aka ce bari a zo a same ni a kwamiti ya ra'ayi ko a bugo min waya kuma ni ba zan sake zuwa daji ba da sunan ɗauko kowane irin alƙawari ban wa. na riga na gama abin da zan abin da muka yi Allah ya ba mu lada wanda kuma yake ganin a'a yana da wata hanyar da ta fita mutu don Allah ya gwada shi kenan ya abin da za mu iya yi kenan yawwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ta'ala ya ba ta lafiya Allah maɗaukacin sarki ya tashi kafin wayannan mutanen malam yanzu fa an kai matakin da fa wutan nefa fa a Najeriya kwanan nan fa BBC ta ba da sanarwa wai gwamnati ce ke cewa wai wanda ya tara wutar sola ta yawa wai za su fiya? to kai yanzu me ake faɗa ma in kana da hanyar da za ka nemo kanka janareto ko sola to ka nemo in kana tunanin wai da wutan nefa za ka gyaru za ka rayu kana ɗan Najeriya to kama dai walin sulum da dawowa ta daga Saudiya kusan kwana takwas dan Allah tun daga ran da na dawo zuwa yau yaushe aka kawo ta a tudun wada ni dai tun da na dawo wajen kwana na takwas babu yanzu mutanen unguwan nan in ana so a samu ruwa kullum sai mun sa an tashi da nareto daga safe zuwan nefa eh, kai ka san in dai da wutan neban kake jira ka rayu to kana da aiki kuwa sau da duk wanda yake da hanyar da zai dan samo fanal kwaya ɗaya ya sa a ɗakin shi ta nuno mai gulab ya dinga ganin haske to lokaci yayi ana nan ma sai aka fara jita-jitan cewa ita ma solar da yi to yanzu ga shi nan sun sake dawo da maganan cashless police ba kowa ya san da shi ba yanzu kun san irin wahalar da mutane shi kasa lokacin cashless police hana zirga-zirga kuɗi a hannun wa hannun mutane yanzu ana nan da wannan maganin cewa za a dawo da ita tana nan kwanan nan wato haƙƙinsa na daidai ran da kai ɗaya kuskure a matsayinka na ɗan adam to mutane babu ruwansu yanzu ba za su yi maka mu'amala ta ɗan adam ba za su dawo ne su rusa alherin ka ta da tara da kuskuren ka guda nawa to ni yanzu ba ruwana da wata arewa ni yanzu ni ne arewa ni yanzu kaina ni zan fara duba du'a ba a samu sun manta da kai ba ta kai suke yi ba wallahi duk wanda bai fahimci mutanen yankin nan ba ya ce wai kullum a kansu zai tsaya bata lokaci yana da aiki ka bari ran da al'ummar ta shirya da gaske tana so a fita daga wannan yanayin sai a zo a yi amma yanzu mutane ba su shirya ba ce wa bi hadal qadri kifaya dan malam malam usman kamar yadda muka faɗa da Allah